This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalo da niyya da kuma nomad FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkama da haka grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da usman kabara muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau asabar 5 ga watan disamba shekara ta 2015 kafin ku ji abin da shirin namu ke tafi da shi a kanin labarai A yau Asabar kasar Iraki ta buƙaci Turkiyya da ta kwashe sojojinta daga Mosul a kasar. Shugaban Amurka Barack Obama ya jajanta al'ummar San Bernardino da ke California da aka kai wa mummunan harin ta'addanci. a ranar juma'a jihar texas ta nan amurka ta janye maganar harkokin wajen amurka da ta kai kararsu da kuma sansani ko kuma masu kula da 'yan gudun hijira da za a tsugunar daga syria kanin labaran kenan bayan labaran kuma za mu kawo muku rahotanni kan zaɓukan gwamna da ake gudanarwa yau a jihohin kogi da bayelsa sai kuma dokar iya yi wa masu amfani da hanyoyin sadarwa na zumunci iyaka a najeriya Ibrahim ka almasi garba da shigo da amsoshin tambayoyinku amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. A yau Laraba kasar Iraki ta a yau Asabar kasar Iraki ta buƙaci Turkiyya da ta kwashe sojojinta daga Mosul a kasar. sun bayyana cewa jibge rundunar tasu babban cin zarafin 'yancinsu ne na zamanta a kasar da ke da ikon kanta sanarwar da ta fito daga ofishin firaministan iraki ta tabbatar da cewa rundunar turkiya dauke da tankokin yaƙi da manyan makamai ta shiga kasar ba tare da izinin gwamnatin kasar ba ita kuma turkiya ta ce dakarun nata sun shiga musul bashika ne da don yin atisaye sojojin sun ratsa ta kan iyakar da ke da tazarar kilomita 30 daga birnin musul da yake hannun 'yan kungiyar isis kafar yada labaran turkiya ta faɗi cewa sauke sojojin yana cikin yarjejeniyar maye gurbin rundunar musamman da a da su ne suke gabatar da horarwa ga sojin kasar amurka kuma ta ce jibge sojojin baya cikin yarjejeniyar yakar 'yan isis wanda ake ciki sai dai wani shirin na daban na iraki da turkiyya. Shugaban Amurka Barack Obama ya jajanta wa al'ummar San Bernardino ta California a nan Amurka da aka kai mummunan harin ta'addancin da ya hallaka wasu mutane wanda wasu mata da miji suka kai abinda ya kira abin ya fi karfin a fada da baki. Ya jaddada cewa babban abin da ya fi mai da hankali a kai shine maganar tsaron rayuka da dukiyoyin Amurkawa. Hukumar tsaro ta leƙen asiri ta farin kaya wato FBI na nan suna bincike akan lamarin na kisan gillar ta'addanci. shugaba obama ya jaddada cewa mu amurkawa ne muna da jarunta sannan muna da martabobinmu saboda haka ba za mu bari a razana mu da ta'addanci ba harin dai wata mace ce 'yar asalin kasar pakistan mai suna tashfin malik da mijinta faruk ne suka kai gidan rediyon kungiyar 'yan ta'addar isis mai suna albayan ya yau asabar ya sanar da cewa faruk da tashfin su magoya bayan su ne sannan suna fatan allah ya karbi shahadarsu a jiya juma'a jihar texas ta nan amurka sun janye karar hukumar harkokin wajen amurka da kuma kwamitin tsugunar da 'yan gudun hijirar syria a jihar babban lauyan jihar ken paxton ya ce ya sun gamsu da tabbacin da gwamnati ta ba su na buɗe bayanan 'yan gudun hijirar gare su masana shari'a ba su yi mamakin wannan mataki na texas ba domin a cewar su jihar ba su da hurumin faɗa a ji a maganar tsugunar da 'yan gudun hijira sannan kuma dama gwamnatin tarayya tana sanar da su duk abin da ake ciki a kan lamarin farfesa michael olivers na jami'ar houston ya faɗa wa muryar amurka cewa gwamnatin tarayya ce kadai take da hurumin magana ya kara da cewa gwamnatin tarayya na iya tuntubar jihohi kan abin da ya shafe su amma maganar yanke hukunci a kan lamarin yana wurinsu saboda haka jihohi na da rawar da za su taka kalilan ne iyalai dai da aka fara tara su ne waɗanda ake sa ran sauka a filin jirgin saman dallas da ke nan washington daga syria an dakatar da su a new york sannan kuma da kurar shari'ar ta taso iyalan da suka iso ɗin sun hada da mata da miji da 'ya'yansu guda biyu da kakanninsu wanda yanzu haka ake sa ran za su sauka a dallas ɗin a ranar litinin mai zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc jami'an da ke halartar taron majalisar ɗinkin duniya a kan ɗumamar yanayi da ake yi a birnin paris ta ƙasar faransa sun yarda da daftarin yarjejeniyar maganar sauyin yanayi daftarin da aka shafe shekaru hudu ana tattaunawar yadda za a yi tsarin yarjejeniyar na nufin magana game da matsalar tiririn da ke fitowa daga masana'antun gas da makamantansu da ke gurɓata yanayin sararin su bahana masu kallon tafiyar al'amura na ganin cewa wannan abu akwai sauran rina a kaba inda suke ganin wani ne zai ɗauki alhakin ɗaukar nauyin biyan sabbin dokokin na daftarin suna kuma ganin ya kamata a duba wannan kafin a kai ga samun matsaya akan yarjejeniyar nan da juma'a mai zuwa masana kimiyya dai tuni sun gargaɗi cewa matukar ba a ɗauki mataki game da ɗumamar yanayi ba to kuwa jama'a su kuka da kansu game da yadda duniyar tasu za ta zame musu rana zafi nuwa kuna ta hanyar ambaliyar teku da kuma mahaukatan guguwa da kuma fari akan amfanin gona a daidai lokacin da sojojin amurka guda hudu guda amurka guda 400 suke horar da sojojin kasar ukraine a yammacin kasar ta ukraine ita kuma cibiyar tsaron amurka ta pentagon sun kalubalanci tsohon gurbataccen rahoton maganar makaman da ake ba wa mayakan ukraine a gabashin kasar pentagon dai ta ce ta kashe fiye da dala amurka miliyan 265 a taimakon tsaro ga ukraine tun bayan barkewar fadan kasar sun ce taimakon amurka da mukamai da kuma kayan yaƙi da suka yi ya yi ma'ana sosai da game da yakin da ake yi kakakin pentagon navy captain jeff davis ya sanar a wata takarda da ya rubuta a muryar amurka cewa mun ba wa ukraine ingantattun makamai da zamu iya yi tare da aiki a kan lokaci kwamandan da ke sa ido a harkokin horar da amurkawa a ukraine kanar nick dushet ya faɗa wa murya amurka cewa lokacin da aka kai makaman baya cikin ƙasar amma ya tabbatar da cewa sai da aka gwada makaman aka kuma tabbatar da ingancin su kafin aka aika su ƙasar labaran duniya kenan kuka saurara To bari mu bude taskar hotonnin namu a jihar Niger Najeriya inda za a gudanar da zaɓe ko kuma ake can ake gudanar da zaɓen da a mazaɓu 91 da ke ƙananan hukumomi goma sha na jihar da nufin kammala zaɓen gwamnan da ba a kammala ba kafin rasuwar ɗan takarar jam'iyyar APC Abubakar Audu. a jiya da safe ne kuma waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba suka kona ofishin hukumar zaben da ke karamar hukumar dankina mai rumfunan zaɓe 29 To sai dai kwamishinan zaɓe na jihar Niger Alhaji Usaini Halilu Fai ya bayyana cewa kone ofishin fa ba zai hana gudanar da zaɓe ba domin suna nan da kayan aikin su daram. Ya kuma bayyana wa wakilinmu Mustapha Nasiru ba tsare matakan tsaro da suka ɗauka. Da mu dai da jami'an tsaro saboda lalai abin da ya faru ya girgiza da mu hukumar zaɓe da su ma jami'an tsaro saboda haka duk ah, matakai na inganta ko kuma ƙara yawan eh, jami'an zaɓe a wayannan wuraren an ƙara. A ɗaya gefen kuma wata kotu a Najeriya ta yi watsi da ƙarar da aka shigar a gabanta na ta hana hukumar zaben kammala zaben na jihar Kogi. Dama dai ɗan takarar mataimakin marigayi Abubakar Audu, Mr. James Falaki ne ya ƙalubalanci kammala zaben Hajiya Amina Zakari, kwamishiniyar hukumar zaben Najeriya ci da ke aikin sanya ido a zaben na jihar Kogi ga abin da take cewa akan wannan hukunci. tunda kotu ta ba da shari'arta za mu bi abin da ta ce yanzu shi rikicin cikin gida da ya damu ita apc musamman akan dan takarar mataimaki ba zai hana ku dakatar da zaben ku ba ke a ba zai samu dakatar da zaɓe ba tunda zaɓe an fara shi ne ran 21 kuma ba a ƙarasa shi ba saboda haka mu a shirya dole mu ci gaba da zaben nan mu kammala shi mu faɗi wanda ya ci A wani jawabi na musamman da gwamnan jihar Kogin Idris Wada ya yi ta kafafen yada labarai na jihar ya bukaci al'ummar jihar Kogin da su kaucewa aikata duk wani abu da zai tayar da fitina a tsakanin jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Lakwaja a nigeria. To sai kuma jihar Bayelsa inda nan ma ake gudanar da zaben gwamna batun zaben da ake gani za a fafata sosai wakilin mulamido abubakar na dauke da ci gaban rahoton wannan zaben na yau dai masu lura da al'amura da dama na kallon cewar akwai zafafar hamayya musamman tsakanin jam'iyyun apc da pdp ganin cewar jihar bayelsa jiha ce ta tsohon shugaban ƙasar tarayyar najeriya Dabta goodluck jonathan wanda kuma ke jam'iyyar pdp babu makawa sakamakon zaben zai auna tasirinsa a siyasance hakan dai ya sa tsohon shugaban ƙasar ya tashi tsaye haikan a yanzu wajen kai gwauro da Mari domin tabbatar da cewar jam'iyyarsa ta PDP ta lashe wannan zaben wasu dai da naji ta bakin su a rumfunonin zaben da na ziyarta a birnin na Yanaguwa ga abin da suke cewa I really don't see any challenge about security. The reason is because wannan yana cewa ne za a yi wannan zaɓe lafiya ba tare da wani ƙalubalen tsaro ba domin jami'an tsaro na kaiwa suna kawowa kuma mun shiryawa wannan zaɓen ka gani a cikin layi kuma ina ƙoƙarin kaɗa ƙuri'a domin tabbatar da wanda zan zaɓa. Shi kuwa wannan ya ce. For my own opinion, Bayelsa need change. Yana cewa ne ni dai a ra'ayina Bayelsa na buƙatar canji musamman saboda wahalhalu da muke sha tsawon lokaci ka gani nan a cikin layi kuma ina jiran in kada kuri'a kamin komawa gida ga wani mazaunin jihar ta bayarsa da na yi kitabis da shi a wata mazaɓa. suna alhaji usman adamu mansalawa mazauni nan unguwar sha nan ne pulin unit dina inda nake jefa kuri'a. gashi yanzu kana cikin layi ko ka samu an tantance ka? eh yanzu an tantance ni yanzu kawai jira nake lokaci yi in hau layi domin jefa kuri'a ta. to ya kaga zaben na gudana ganin misali na fitowar jama'a da kuma ita wannan jiha ta bayelsa din eh gaskiya mutane sun fito domin zaben nan mutane sun dauke shi da muhimmanci sosai da haka mutane sun fito sosai kuma abin da ya kara ma mutane kwarin gwiwa fitowa saboda yanayin tsaro da suke ganin cewa an samar ga wannan zaben shi sa dukkanin muka fito domin mu ga cewa zaben nan mun yi shi mu koma gida fatan mu dai shine Allah ya ba mu rabu zuwa yanzu dai ba a san maceto ba sai miya ta kare musamman tsakanin gaggan yan takara guda biyu da aka nuna sun fifice a takarar ta gwamnan jiha ta bayarsa wato timothy silva na jam'iyyar apc wanda kuma tsohon gwamnan jihar ne da kuma musa yaƙi dixon na jam'iyyar pdp wanda yanzu haka yana kan kujerar ta gwamna kuma yake son komawa rahotanni dai na nuna cewa zuwa wannan lokacin aiko da wannan rahoto ana jin karar harbin bindigogi sassa daban-daban na yanke ejo da ke jihar ta bayelsa wanda kuma aka nuna ya yi sanadiyar rasa rayuka lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga Yanaguwa a Najeriya. Taho madalla bari mu karkare da batun yi wa masu amfani da hanyoyin sada zumunci na zamani iyaka a Najeriya. Wakilin Hassan Maina kaina na ɗauke da ƙarin bayani. that proposed bill is contrary to the provision of Nigeria Constitution itself. Director daraktan kungiyar kare haƙƙin bil'adama Serap kenan a Najeriya, Abdulmumin Tokumbo, ke shaida min cewar dokar da Majalisar Dattawan Najeriya ke hankoron yi kan masu amfani da shafukan Facebook ta ci karo da tanaje-tanajen tsarin mulkin Najeriya. domin tsarin mulkin Najeriya ya tanadi 'yancin faɗin albarkacin baki. Dokar da yadda majalisar ke hankoron yi a halin yanzu ta tanadi talar naira miliyan hudu ko kuma ɗaurin shekaru biyu a gidan jarun ga duk wanda ya yi ɓatanci akan wani ko wasu. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Serap ta ce wannan doka za ta takaita 'yancin masu amfani da kafafen facebook da makamantansu tuni dai har kungiyar ta aike da takardar koke ga mr david kai babban jami'in majalisar ɗinkin duniya kan kare 'yancin bayyana ra'ayi da kuma 'yancin faɗin albarkacin baki inda suka buƙaci ya sa baki da ta kuma sanar da mr zaid ra'ad al hussein babban kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya comrade ig wala kimanin mutane dubu goma sha biyar ne ke bibiyar sa a facebook dan me sai an yi sabon doka ai akwai doka a kasar wanda mu kanmu nan yanzu zanga-zanga za mu yi ba da kalanta ake ta bayyana nan ba a mai da hankali akai ba sai wani wasa da hankali za a fito duk dan majalisa ko sanata ko wane ne da ya tsaya ce zai wasa da da yancin da talaka ke da shi maza a fito a tar da shi kuma za mu tabbatar da haka ya faru. Sanata Bala na Allah shine sanatan da ya kawo kudurin wannan doka a gaban majalisar. Na kuma tambaye shi shin baya jin dokar ta ci karo da yancin faɗin albarkacin baki? Don an ce ka faɗi albarkacin bakin ka cinka sai ka bi hanya kana yi mutane ƙarfi ka san an riga an faɗa ma mutane abubuwan da ba gaskiya ba akan dokan. To amma su kamar yan facebook sun ga kamar cewa an yi ne don a ci yin su a'a bari mai nasara kogo ibrahim lauyan tsarin mulki ne ban goyi baya a ce ai za a kafe kafofin musayar ayyuka na social forums ba sashi na talatin da takwas na tsarin mulki ya ba da dama cewa kana iya ka wawwatsa abubuwan da ya shafi tunaninka ko kuma addininka dole duk dokokin da za a ci a la'akari da yanki hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja

ku shaida ‘yan adam a magana To madalla kada dai a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe goma da minti goma sha shida na safe ga shirinmu na gaba. Masu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausar muryar Amurka. Don Allah ku yi min ƙarin haske kan yadda ake zaɓen minista. Shin cancanta ake bi ko wahalar da mutum ya yi wurin zaɓen shugaban ƙasa? Mai tambaya Abdullahi Muhammad Mai Yama. Sai kuma amsar tambayoyin masu sauraronmu da dama. waɗanda ke son tarihin abokiyar aikinmu malama Jamila Fage. To bari mu fara da ansar tambaya kan sharuɗan zaɓar minista. Idan mai tambayar Abdullahi Muhammad mai yamana saurare, to ga wani lauya kuma ɗan majalisar wakilan Najeriya mai suna barista Musa Suba daga garin Kaduna zai baka ansa. To abin da nake so in tabbatar da Malam Abdullahi Muhammad mai yama shine shi zaɓe na minista wanda tsarin mulki ya ba shugaban ƙasa dama ya zaɓa ana yin shi ne bisa cancanta hmm. kuma cancantar nan ita ce dole ne mutum ya kasance ya mallaki daidai abin da ka'idan tsarin mulki ya shimfiɗa na wanda zai fito takarar majalisar tarayya ana maganan nan ɗan majalisar tarayya na wakilai ko kuma sanata da sauransu dole ne dai ya kasance ka samu wannan cancanta na tsayawa takarar shiga kujerar majalisar tarayya kafin a baka minista kaga kenan ba za a ɗauko ɗan shekara ashirin da tara a bashi minista ba a ƙarƙashin tsarin mulkin najeriya saboda tsarin mulkin ya riga ya shinta da shekara talatin ne ake bukata ga wanda zai yi takarar kujerar majalisar wakilai kuma talatin da biyar wanda zai yi takarar kujerar majalisar dattawa saboda haka ashe kaga dole ana bin cancanta ne kuma a cancanta nan aya ko waɗanda sun cancanta ɗin kuma sun wahala da jam'iyya saboda haka idan mutum ya ga an ba irin wayannan kada ya rika tunanin cewa a'a wahala da jam'iyyar ya sa aka ba su idan mutum ko da ya wahala da jam'iyya idan bai cancanta ba karkashin tsarin mulkin Najeriya ba zai samu daman a bashi wannan eh, minista ba amma naɗa minista wannan hurumi ne na shugaban ƙasa shi zai zaɓo daidai ka'idar da tsarin mulki ya shimfiɗa tun da tsarin mulki ya shimfiɗa cewa sai ka cancanci zama ɗan majalisar tarayya majalisar tarayya sannan za a iya naɗa ka minista saboda haka ashe kaga cancanta ta zo sannan cancanta kuma in an duba ta din sai a ga kuma cikin wanda suka cancanta ma wane ne za a iya mishi sakamakon cewa ya wahala da jam'iyya tunda tare ne wanda ya wahala da jam'iyya shi ya fi kowa sanin menene jam'iyya ta sa a gaba da kuma ya za a yi ta taimaki jama'a menene manufofinta menene aka yaɗa ma jama'a bisa ga wani turba aka yi wannan zaɓe to duk wannan idan ka duba za ka cewa cancanta da kuma tafiya da ka'idoji da manufofin jam'iyya shi zai sa a ɗauki wannan mukami na minista a ba mutum a kundin tsarin mulkin tarayyar najeriya sai kuma kashi na ɗaya na amsar masu sauraronmu da dama da ke son jin tarihin abokiyar aikinmu malama Jamila Fage. Idan masu tambayar da sauran masu niyyar yi na saurare, to an dace ga malama Jamila Fage da kanta za ta baku ansa. To Malam Ibrahim na ji daɗi da ka bani wannan damar da zan samu dan ba da amsa game da tambayoyin da ake ta aikowa. To ni dai sunana Jamila Kabiru Fage kuma an haife ni a Nigeria. amma tashin nan ne tun ina karama a muka zo nan kuma gaskiya hausan kan sai mutum ya dage alhamdulillahi da yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake jin daɗin cewa iyayenmu sun tashi tsaye a kanmu mun koya kuma mun iya domin kan yanzu ba abin da nake farin ciki a kai sai yadda zan iya ganawa da kakannina da 'yan uwana da mutanen ma da kawai yaren ne ma yake haɗa mu. to abin da ike bada mutane mamaki shine ya aka yi idan kina turanci sai a ɗauka baturi ya ce ke turanci idan kina hausa kuma sai a ce ah ya wannan baturiyar ta iya hausa sosai ya aka yi kika iya hausa sosai gaskiya idan ka san yadda dama yare yake dama lokacin da mutum ya fara shine zaka ga cewa harshen zai iya juyawa dandana to duka tsakanin hausan da turancin duk ina kuruciya muka fara to don haka in mun canja harshen duk da dai zaka ga cewa wani lokacin kalmomin suna kakarwa ba kamar yadda idan mutum yana turanci ba ne ba to zaka ga cewa da in dai maganar karya harshen ne zan iya karya shi na hausa zan iya karya shi na turanci saboda tun ina kuruciya na fara yaren dukansu biyu. Hmm. To wace ce Jamila Kabiru fage ta ɓangaren iyali ta ɓangaren shekaru ta ɓangaren inda kika yi zama ta ɓangaren duk da abin da ya shafe ki. To ni dai kam na tashi ga baki ɗaya karatuna a nan na gama secondary school ko kuma in ce makaranta gaba da primary a nan sannan na shiga university yanzu haka dai ni ɗaya daga cikin 'ya'ya bakwai ne babanmu ya yi aiki a muryar amurka a alhaji kabiru fage ni ce ta biyan shi ina da babbar yaya sannan kuma ina da kanne biyar da suka biyo baya mu hudu mata uku maza dukanmu tare muke da zama a nan ina da aure mai gida na mutumin yobe ne sannan kuma ina da ya ɗaya wacce um, sunanta amina mm. shekaru na ban san me yasa mutane suke son su je ba a tambayar mace na ɗaya daga cikin abubuwan da ake tambaya idan ana tambayar tarihin mutum ko gaskiya kan to dai alhamdulillah dai na ji daɗi yanzu na haura wannan ashirin ɗin na ɗan kai farko-farkon talatin don haka ɗaya da cikin abin da nake sha'awa sosai a kai da ya sa ni ma na zo nan sashen hausa domin shirin yau da gobe ne saboda yana ɗaya daga cikin shirye-shiryen da yake tasiri ga matasa kuma yake tattauna kalubalen da ke damun su da ya shafe su a kin ce yake ɗaya ko eh oke ga ta nan mato ina sunanki amina claire amina wa amina claire ya sunanki amina Uh, will you like to greet our listeners? Okay, what do you tell them? Hi. To masu saurare <laughs> ko kuma su tambaya ga dai Amina ta gaishe To Amina mun gode. Shin a uh, baya ga ita kina sha'awar samun ƙarin ya'ya koko ke tsarin dan kike bi na iyali kalilan? Wani irin tsari <laughs> malam ka almasi ka san harkar zaman kasar waje ba kamar a gida ba. Ko gwamnati yara da wahala in Allah ya bamu waye zai ki yara ai alheri ne. masu sauraron mu Hajiya jamila za su san shin ganin mahaifinki alhaji kabiru fage na ɗaya daga cikin shahararrun masu yada labaran hausa a matakin ƙasa da ƙasa ya yi tasiri a koyar hausa da kika yi kwarai da gaske um, malam ibrahim gaskiya ya yi kokari sosai da kasan an ce da ma iyaye su ne makarantar farko mm. duk da cewa ba ma gida kuma muna kanana sosai ya zo nan ɗaya daga cikin abin da ya dage da shi da mahaifiyarmu ma mm. suka dage suka ga cewa sun yi shine ba yadda za a mu shiga gida mu ce za mu yi turanci kuma hmm. mun ba su amsa da turanci hmm. to za su yi kamar ba su ji ka bane ba hmm. duk da dai da akwai lokacin da ka san kuruciya da ba ma iya me da da Hausa amma sai Allah ya taimake mu muna ji sun yi wannan kokarin sai kuma yayi wata hikima da cewa bayan mun gama um, primary school kenan sai ya ce bari to yanzu dai ya yi haƙuri mm. ya aika mu Najeriya domin mu dan zauna mm. mu dan haɗu da sauran 'yan uwanmu mm. mu zauna mu samu riƙon kaka sannan kuma hausa ta mu ta ƙara ƙarfafa addini da al'adar su shige mu domin cewa ya ga idan muka girma in har ba mu samu wannan damar ba zai mana wahala nan gaba to gaskiya na ɗaya daga cikin a wannan lokacin ba mu san hikima ba ne ba amma gaskiya muna godiya ya ba mu wannan damar cikin shekaru biyu alhamdulillahi da muka koma shine na samu mani damar firamare da ni da babban yayata mm. muka samu muka je makarantar kwana mm. to gaskiya a wannan lokaci ne zan ce maka hausa ta dawo mm. har muka iya yin magana. to Hajiya Jamila ganin yadda ya shahara lokacin da yake ah, yada labarai a nan sashen Hausa da wasu abubuwan Hausa da ya rinka yi kina sha'awar ke ma ki zama shahararriya a wannan fanni ko ko gaskiya magana shahara ka san kamar yanzu mm. abin da ake kira ya shahara kan gaskiya saboda ya fito daga tun daga NTA tun daga jarida mm. rubutun jarida mm. kuma asalin shi malami ne to kowane irin abin da yake zaka ga cewa na koyarwa ne amma ɗaya daga cikin abin da babamu ya taba gaya mana wanda har yanzu ba zan taba mantawa ba shine cewa ba abin da ya fi ilimin ya mace mm. daɗi a duniya don haka shi kawai duk abin da zai yi mm. don bazan zan taɓa manta ba ina yar shekara kamar bakwai ko takwas haka da mm. wani shiri da yake yi na ilimin ya mace kuma yana rubuce-rubuce game da haka to in ana magana da ku lokacin muka ce mishi ma to yanzu gashi mutane sun fara damun su cewa ya kamata mu yi aure mu aure amma su yanzu suna cin suna tsarin turanci ba da zai aure mu sai ce to ai amfanin shi wannan ilimin shine ya zama cewa sun samu samu takardar su ko ba su yi aiki da shi ba za su iya daga katifan su aji eh, domin wata rana ba wanda ya sani mutuwa zai iya faruwa kuma ita ma duniya za ta iya canzawa. Hmm. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin ciki har da kashi na biyu na tarihin jamila fage yanzu a madadin barista musa suba da malama jamila fage waɗanda suka ba mu ansoshin da wanda ya haɗa mana sautin mr caleb da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A yau Laraba kasar Iraki ta bukaci Turkiyya da ta kwashe sojojinta daga masul a kasar sun bayyana cewa jibgin rundunar tasu babban cin zarafin 'yancinsu ne na zaman ta ƙasa da take da ikon kanta. Sanarwar da ta fito daga ofishin Firaministan Iraki ta tabbatar da cewa rundunar Turkiyya dauke da tankokin yaƙi da manyan makamai sun shiga kasar ba tare da izinin gwamnati ba. Shugaban Amurka Barack Obama ya jajanta wa al'ummar san Bernardino ta California a nan Amurka waɗanda aka kai wa mummunan harin ta'addanci da ya hallaka mutane da dama. Wasu mata da miji ne mai suna Tashfin Malik da mijinta Faruk suka kai harin. Ya jaddada cewa babban abin da ya fi mai da hankali a kai shine maganar tsaron rayuka da dukiyar Amurkawa. Ya kara da cewa mu Amurkawa ne kuma muna da jarunta da kuma kiyaye martabobinmu saboda haka ba za mu bari a yi mana barazana da harin ta'addanci ba a jiya juma'a jihar texas ta nan amurka suka janye karar da suka shigar na hukumar harkokin wajen amurka da kwamitin tsugunar da 'yan gudun hijirar siriya a jihar babban lauyan jihar ken paxton ne ya ce sun gamsu da yadda gwamnatin tarayya ta basu tabbacin cewa za su dinga ba su bayanan 'yan gudun hijirar masana shari'a ba su mamakin wannan hukunci ba domin sun ce jiha ba ta da ikon faɗa a ji sai gwamnatin tarayya farfesa michael olivers na jami'ar huston shine ya bayyana murya amurka haka To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can zuwa da yamma mu sake shigowa da shirinmu na ƙarshe. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Usman Kabara da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labarai da kuma Caleb Getacho da ya haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu da ya haɗa mu da ku alheri ke muku fata alheri sai kuma san zuwa an jima idan Allah Ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.